فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهدوا قوة رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة ومدينة هذا هكرا دبو ديا دا تليهدو دا أربعين دا ديا wanda ya zo daidai da bakwai ga watan biyar a girgoriyar kalanda dubu biyu da ashirin a dan ci gaba da darasinmu na tafsiri da muke yi a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari kan titin mai tama yusuf sule street idan jama'ar musulmi su manta ba jiya mun karke zuwa ga karshen suratu qaf yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi farkon suratu zariyat suratu zariyat malaman tafsiri duka sun haɗu akan cewa sura ta makkiya bittifaqi ulama'i tafsir malaman tafsiri duka sun tabbatar da cewa sura ta makkiya sannan kuma sura ce wadda take karantar dangane da abubuwan da suka shafi wato ƙudurar ubangiji da yadda Allah madaukakin sarki zai wa mutane a gobe kiyama da abubuwan da suka shafi wato mas'aloli na aqida da tauhidi da kuma abubuwan da suka shafi sakamako a ranar tashin alkiyama ga kafirai na wanda suka yi ba daidai ba da kuma wanda suka yi daidai a sada su da rahama sannan wannan sura tana ɗauke da ayoyi guda sittin daidai a cikinta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk alkhairin da ke cikin wannan sura Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ni da ni da ku a cikinsa abubuwan da yake ciki wanda Allah ya ambata na sharri da masifa da tashin hankali da matsala da ainihin wato narko na azaba da ni da ku subhanahu ta'ala ya kawar da mu daga afkuwa ko fadawa cikin sa alarma ne Allah madaukakin sarki yake أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون الله سبحانه وتعالى يتي والذاريات ذروة الله ينا رنسوا da iska wacce take ɗiban abubuwa ɗiba take kada abubuwa kadawa take yada abubuwa yadawa wato wazzariyati malamai tafsiri sun fassara ta da iska da take diban kasa ta dinga yawo da ita kamar kura ko take kada ganyen bishiya ko kuma take kada duk wani abin da take kada shi take yawo da shi falhamilati wuqra Allah yana rantsuwa da alhamilati masu daukar wuƙiran nauyi wato shine girgije wanda yake dankare da makare da ruwan sama a cikinsa shine wanda Allah ya rantsuwa da shi a nan gurin faljariyati yusra Allah yana rantsuwa da aljariyati masu gudana yusran ai sahalan cikin sauki wato jiragen ruwa da zaka gansu dirma dirma maka maka mauza mauza a saman ruwa amma kuma suna tafiya cikin sauki ba tare da wani tashin hankali ba fal muqassimati amra Allah yana rantsuwa da al masu rarraba amran al'amarin ubangiji sune mala'iku waɗanda Allah yake turo su domin wani zai arziki a turo cewa a ɗau sunansa a kai wa Allah Allah ya raba arzikin bana da shi zai yi kuɗi bana wani zai talauce Allah ya sa a ɗauko sunansa a kai sunansa ya talauta shi bana zai talauce shi kuma arzikinsa duk zai ƙare wana kuma zai samu rashin lafiya to a ɗau sunansa a tura Allah Allah maɗaukacin sarki ya ainihin wato jarrabe shi da wata masifa wato su ne dai masu lallaba al'amura wanda Allah maɗaukacin sarki ke ƙaddarawa da hukuntawa a duniya baki ɗaya Allah yana rantsuwa da waɗannan mala'ikun jawabul kasan ɗin shine Allah ya ce inna ma tu'aduna lasadiqu wato na rantse. kamar ka ce na rantse da iska mai ainihin wato yawo da kuma kada abubuwa da kuma baza abubuwa na rantse muku da jirgin ruwa abin nan ainihin wato girgije da ke ɗauke makare cike tumbatsa da ruwan sama na rantse muku da ainihin wato a jiragen ruwa waɗanda suke gudana cikin sauƙi ba tare da wahala ba a cikin ruwa na rantse muku da ainihin wato mala'iku masu karkasa abubuwa da rarraba su da kuma kai su inda Allah yake bukata na rantse muku da waɗannan abubuwan inna ma tu aduna la sadiku wallahi tallahi duk abin da aka yi muku alkawari na cewa za a yi muku na ni'ima karfi ko kwanto ko shakka wallahi da gaske ne za a yi muku wasu malamai suka ce tu'aduna din nan zai iya daukar ma'ana guda biyu tu'aduna na alwa'adu tu'aduna kuma na alwa'idu wato abinda kuma aka yi muku alkawari na idan kun saba ko kun kangare ko kun waskate ko kun bauɗe ko kun lauye ko kun kama hanyar banza to lallai kuma abinda aka yi alkawari na narkon azaba shi ma wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa sai ya same su. Allah ya Allah ya ce wa inna dina lalle addini ko wani abin nan sakamako shine abin da malamai da yawa daga cikin malaman tafsiri suka fassara a nan. domin addini yana zuwa da ma'anar addini yana zuwa da ma'anar sakamako yana zuwa da ma'anar ainihin wato tilastawa ko kuma matsa kai ko takura kai inna dina wa inna dina lalle sakamako lawaqi'un wallahi mai afkuwa ne za a yi wa kowa sakamako da abin da ya aikata wanda ya aikata mai kyau a masa sakamako da mai kyau wanda ya aikata mummuna kuma a yi masa sakamako da mummuna shine wa inna dina lawaqi'un Allah ya ce was-sama'i zatil na rantsi da sama ma'abociyar hanyoyi innakum lalle ku arna lallai ku kafirai lafi ƙaulin muktalifin. kuna cikin magana da suke sassaɓa wa juna wasu ce annabi mawaki ne wasu ce annabi dan sihiri ne wasu ce manemin mata ne wasu ce kuɗi yake nema ba abin da ku faɗa ba ma'ana ko kanku kun kasa samun magana matsaya ƙwaya ɗaya akan annabi muhammad akan addinin musulunci akan Alkur'ani, shine innakum lafi qaulin mukhtalif yu'faku anhu man ufika yu'faku ay yusrafu ana kawarwa anhu gabanin shi Alkur'anin. ko gabarin shi addinin ko gabarin shi annabin man ofika wanda aka riga aka kawar da shi daga tafarkin Allah wanda dama can bai zamanto cikin kaddara Allah zai shiryu ko zai ainihin wato kama hanyar kirki ba wannan ainihin wato ana kawar da shi daga wannan kutilal harrasuna Allah ya tsine wa masu kirkirar ƙarya masu kirkirar maganar banza suna danganta wa Allah ko addinin Allah wannan fassara ba yadda zaka yi haka zaka ta. haka kuma Allah yake nufi Allah ya tsine wa masu kirkirar ƙarya ya tsine wa masu kirkirar magana wadda ba ta da tushe ba ta da makama wanda suke antaya wa addini ko suke antaya wa wasu mutane Allah ya la'anci waɗannan mutane su waye ne Allah sai ya ce allazina hum sune waɗanda fi ghamratin a cikin ainihin wato lullubewa na jahilci sa wasu malamai suka fassara gamratin dinnan ai fi jahalatin suna cikin jahilci gamra malamai suka ce abinda ake nufi shine abinda yazo ya lullube ka ya rufe ka ga baki ɗaya baka gani to kaga tunda hankalinsu a lullube yake ba sa ganin gaskiya ba sa ganin abin da ya kamata shine Allah siffanta su da cewa suna cikin wani lullubi suna cikin wani rufewa suna cikin wata rudewa suna cikin wata ainihin wato a wato kiɗimewa sahula suna cikin rafkanwa suna cikin ainihin wato gafala da rafkana baki daya Allah ya ce yas'aluna ayyama ayyana yawmuddin suna tambaya ayyana yaushe ne yawmuddin ranar sakamako Allah ya ce yawmahum 'alan nari nuna. ka gaya musu ranar sakamako ita ce ranar da su akan ainihin wato wutar jahannama nuna ayyu azabuna za a ɗanɗana musu mugunyar azaba za a fitine su da ita yace zuqu fitnatakum Allah zai ce ku ɗanɗani fitinar ku ku ɗanɗani azabar ku ku ɗanɗani mugunyar aikin ku hadha allazi kuntum bihi tasta'jiluna wannan shine abin da kuka kasance kuna gaggautowa kanku na cewa idan abin gaskiya ne to a ɗanɗana muku mugunyar azabar mana gabaki daya dan har ma suna cewa idan har gaskiya ne to a yi mana ruwan duwatsu mana in gaskiya ne a ainihin wato yanko sama ta faɗo akan mu mana in gaskiya ne to a turo azabar mana ta zo a yanzu maimakon ka ce in gaskiya ne to Allah ya ba ikon shiriya mu gane abin da muka yi ba daidai ba mu daidaita ayyukan mu mu gyara al'amuran mu gabaki daya wannan shine abin da ya kamata ka faɗa amma kana cewa wai in gaskiya ne to azabar ma ta zo mana to ai kaga wannan rashin hankali ne in gaskiya ne Allah ya ba mu ikon fahimta mu gane mu bi in ba gaskiya bane ba kuma ubangiji ya kawar da mu daga kan wannan abun kar ma mu fahimce shi kar mu bi shi to abin da ya kamata kenan wannan shine tarjama na waɗannan ayoyi kamar yadda wasu malamai suka faɗa amma dai akwai sabani wajen gane da fassarorin wasu gurare kamar yadda aka ji amma dai da farko tukunna ya tabbata a wanda Imam Tabari ya rawaito ya tabbata daga Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu Allah ya kara wa sayyidina Ali yarda annahu sa'ida minbaral Kufa ya taba hawa kan minbarin Kufa kasar Iraki kenan faqala sai yake cewa la tas'aluni an ayatin fi kitabillah wallahi ba za ku ainihin wato tambaye ni dangane da wata aya ba a cikin littafin Allah fi kitabillahi ta'ala wala an sunnati an sunnatin ar rasulillah kuma ba za ku tambaye ni dangane da wata hadisi daga manzon Allah ba illa an ba'atkum illa an ba'atukum ko illa an ba'atukum face sai na ba ku labarin menene ke kunshi a cikin wannan ayar ma'anarsa haka menene ke kunshi a cikin wannan hadisi faqama ilaihi ibn al-kawwa'i sai wani ana ce masa ibn al-kawwa sai ya miƙe faqala sai ya amiral mu'minin ya kai shugaban mu'mine baki daya ma ma'ana qaulihi ta'ala me fadin Allah ma'anar fadin Allah da yake cewa wadhariyati darwan sai kala sai ali yake cewa arrihu iska ce Allah yake rantsuwa da ita a wannan gurin sai sake ce masa falhamilati wakiran me ma'anar falhamilati wakiran Allah yana rantsuwa da masu daukar nauyi ko mai daukar nauyi kala sai yace as-sahabu girgije dake dauko mamakon ruwa a cikin sa wanda zai zubar wa al'umma sai sake ce masa faljariyati yusra me ma'anan faljariyati yusra Allah yana rantsuwa da aljariyati masu gudana yusran cikin sauki kala sai ce as-sufunu manya-manyan jiragen ruwa waɗanda suke ɗauko kaya da nauyi kuma suna gudana akan jirgin ruwa ba tare da ainihin wato matsala ba kala sai sake ce masa ma ma'ana fal mulki ya fal muqassimati amran a ainihin wato Allah yana rantsuwa da masu rarraba al'amura da karkasa al'amura da rarraba al'amuran da Allah ya tsara zai gudanar a duniya kala sai ce al mala'ikatu Allah yana nufin mala'iku ne yake rantsuwa da su a wannan gurin shine yake cewa wa qad innal murada bizariyati arrihu kama taqaddama wa fil hamilati wikran ay as-sahabu kama taqaddama annaha tahmilu al-ma'a kama qala zaid bin amr bin nufail yace wa aslamtu nafsi liman aslamat lahu al-muzn tahmilu adban dulala yace wa aslamtu nafsi na mika wuyana na mika kaina na mika raina liman aslamat lahu al-muzn ga wanda ainihin wato sararin samaniya ya ainihin wato miƙa wuya zuwa ta miƙa wuya zuwa gare ta hamilu azban a ainihin wato girgije ta miƙa wuya zuwa gare ki ta hamilu azban tana ɗauke da ainihin wato azban ruwa mai zaƙi zulala mai kwaranya a cikin ƙasa wato kaga kenan ya tabbata cewa falhamilati wakiran ana nufin as-sahabu allati tahmilu alma'a ainihin wato kasira wanda take ɗauke da ruwa mai yawa fa ammal jariyatu yusran amma abin da ake nufi da aljariya fi yusran fal mashhuru anil jamhur abinda ya tabbata daga gurin manyan malamai magabata kamata ta kaddama anna hasufunu tajri muyassaratan tana tafiya cikin sauki fil ma'i sahalan gudu wanda yake mai sauki ba tare da wahala ba wa qala ba'dhum wasu malamai kuma suka ce hiyan nujumu ana nufin ainihin wato fal jariyati yusran sune ainihin wato taurari domin idan ka kalli taurari suna gudu sosai amma kuma ba ta ganin gudun don haka gudun su cikin sauki suke tafiya tadri yusran fi aflakiha tana tafiya a cikin falakinta kamar yadda yake cewa abin nan ainihin wato wa abin nan wal والقمر قدرناه منازل حتى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في subhanahu wata الله سبحانه وتعالى يكتا والقمر قدرناه Manazila, shi kaga wata mun kaddara shi a bisa masaukansa hatta hatta adakar uldunul qadim sai sai la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar bai dace da rana ba ta riski wata bai kamata ga rana ba ta riski wata walal laylu sabiqun nahar ko bai dace ga ainihin wato a dare ya ainihin wato rigayi mai ba yini ba sai ce wa kullum fi falakin ya bahuna kowanne a cikin falakinsa yana kaiwa da komowa an gane maganan Allah yake cewa ya Kuna zalika a tarakkiyan min al'adina ila al ila ma huwa minhu farrihu fauka has-sahabu kaga ita iska ainihin wato girgije yana samanta wan nujumu fauka zalika su kuma taurari suna saman menene suna saman girgije wal muqaddimatu amran al mala'ikatu fawqa zalika su ko mala'iku suna saman menene suna saman taurari din ko yace uh, fawqa zalika yace tanzilun bi awamirillahi ash-shar'iyya wal kauniyya suna masu sauki ainihin wato tanzilu bi awamirillahi shar'iyya wal kauniyya suna masu sauki al'amarin ubangiji wanda yake na shari'a da kuma na duniya wa hadha qasamun minallahi ala wuqu'il ma'adi Allah ya rantsuwa ne da irin waɗannan abubuwa don ya tabbatar mana da cewa lalle kiyama za ta tashi babu wata makawa don haka ne ma yake cewa inna ma tu'aduna la sadiqun lalle abin da aka yi muku alkawari zai tabbata da gaske wato duk waɗannan rantsuwa da Allah ya yi don ya tabbatar mana da cewa lalle za a tahi kiyama babu maganar ko kwanto ba maganar kamun tasha ba maganar tsammani ko zato lalle ilalla tabbas haƙiƙa za a tashi alkiyama babu kokonto a cikin wannan ai lakabarin khabarun sadiqun ko Sidikin la Sidikin labari ne na gaskiya wa inna dina wa huwa wato sakamako da hisabi lawaqi'un ai la ka'inun la mahalata wallahi tallahi sai ya afku ba makawa lalle za a yi wa mutane sakamako za a ainihin wato ba wa wani littafinsa a hannunsa na dama wani kuma littafinsa a hannunsa na hagu Allah zai mana sakamako kowa sai ya ga abin da ya rubuta ya aikata a ainihin wato abin da littafinsa kamar yadda yake cewa kullu insanin amzallahu wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi hmm. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى hatta na ba'asa rasula halin shahidin mu a cikin ayar alaramma da Allah yake cewa kullu insanin alzamna alzamnahu ta'irahu fi unuqihi sai ce wa da lahu yawmal za mu fito masa a ranar tahin kiyama kitaban littafi yalqahu shura zai gamu da ke an watsa ne mawaki ke cewa randa an karabe takardu duk halitta za ta sadu gun hukunci har da shaidu ga raƙibu zuwa atidu da ba su yi saban ubangiji ba ma'ana za a raba takardu kowa zai tafi nasa alzamnahu ta'irahu fi unqihi wa da lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu shura. Allah ce ikra kitabaka karanta littafinka Ka bi nafsika yau, yawma alayka hasiba ya ishe ka a yau ka zamanto mai yi wa kanka hisabi ba tare ma da an yi maka ba ka kalli iya abin da yake cikin littafin ka zaka san makomarka ba wata magana a ce kai dan wata ne ko dan aljanna daga littafin ka zai indiketin matsayarka zai indiketin makomarka zai nuna maka ina zaka tafi dan haka wasu tun kafin Allah ya ce musu ku yi wuta za su kama hanyar wutar da kansu wasu tun kafin Allah ya ce ku tafi jahannama za su kama hanyar wutar da kansu dan ga littafin su yayi indiketin musu ina za su je shine kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba Allah ya ce manihita da wanda di ya shiryu fa inna ma ya hatadi li nafsihi ya shiri ne dan kansa ba dan mu ba shiriyar da duk kake ciki a dangane da ubangiji ba za ta amfanar da Allah ba Ba za ta amfanar da annabi ba ba za ta amfanar da mala'iku ba kai za ce wa amfani manihita da fa inna ma ya hatadi li nafsi Allah ya ce wa man dalla wanda kuma ya bata fa inna ma yadhillu alaiha ya bata ne dan kansa ya bata ne dan ya ɗanɗana wa kansa mugunyar azaba inna ma yadullu alaiha Allah yace wala taziru waziratun wuzra ukhra wata laifi ba za ta dauki laifin wata ba duk abin da ka aikata shi zaka samu wallahi ba za a dauki laifin wani a jibga maka ba ba za kuma a dauki laifin wani a jibga wa wani ba haka ba za a dauko laifin wani kai a jibga maka ba ko kuma kai a ɗebi naka a jibga wani ba kowa laifinsa za a yi masa sakamako da shi faman waje da khairan falyahmadillaha wanda ya ga alheri ya gode wa Allah wa man waje da ghaira zalika fala yalumanna illa nafsahu wanda kuma ya ga sabanan haka to kar ya zargi kowa ya zargi kayinsa ya zargi cewa shi ya kangare wa Allah shi ya dawo kansa wannan bala'i da masifa shine yake cewa ainihin wato kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra Allah ya ce wa makonna mu kunna na ba mu kasance fa masu azabtarwa ba hatta na ba'asa rasula har sai mun turo manzo saboda haka mu annabi Muhammadu ya zo mana ya karantar da mu ya bar Qur'ani da hadisansa suna nusar da mu da haka in har mutum bai bi ba to ya jira abin da zai faru da shi a gobe kiyama Allah ya kiyaye mu gaba daya shi da yake cewa ainihin wato a ai wannan labari abin nan wannan magana ta tarihin alkiyama la khabarun sadiqun wa inna dina kuma lalle sakamako ai au ai wato kididdigar ayyuka lawaqi'un lalle abu ne mai tsabuwa ka'inul la mahalata was sama'i ko Allah yana rantsuwa da sama zatil hubuk ma'abociyar hanyoyi ai zatil jamali wasu malamai suka fassara da cewa ma'abociyar kyau wal baha'i da kuma ɗaukar ido da walwali wal husni da kyau wal istiwa'i da daidaituwa shine zatil hubu wato saman nan a daidaita take gata da kyan gani wata ran in ka daga kai ka kalli taurari mana sai ka gansu kowanne a cikin ainihin wato gurinsa a zaune yana ainihin wato abu na ɗinsa kamar yadda ya faɗa cewa wani ƙadar zayyana sama a duniya bi masabi hawa ja'alna rujuman lishayatin wa hmm. a'tadna lahum azabas sa'in Allah subhanahu wa ta'ala yake yace wa laqad zayyana sama a duniya bi masabiha hakika mun yi wa wannan saman ta duniya ainihin wato kawa da ado da almasabiha fitilu totiloli haske fitilu a balbal lantarki mun mata ado da fitilu ga baki da almasabih jam'u misbah wato fitila ko kuma ainihin wato abin haskawa ana nufin annujumu kenan taurarin da Allah ya yada a sama wanda suke yalki suke haske Allah ya ce mun yi wa sama ado da kwalliya da su sannan waje alnaha muka mai da waɗannan taurari ɗin ko muka sanya su rujuman ababen jifa ne li daga shaidanin aljanu ya tabbata daga wani mutum daga daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna min wara'ikumul kadzabul mudillu ko midulla bayan kudin nan akwai wanda za Allah zai tayar mai ƙaryatawa ko batacce ana nufin dajjal kenan wa inna ra'asahu min wara'ihi hubukun hubukun ya bil hubuki alju'udatu wato ta bayan kayansa gashinsa a kukkulle yake wannan shine wasu suka fassara da ainihin wato alhubuk wakila zatul hubuk ai ashiddatu ma'abociyar tsanani da ƙarfi Allah ya rantsuwa da sama ma'abociyar tsanani da ƙarfi wakila wasu malamai suka ce zatul hubuk ai zatis safafati wato safaqati ne ko safaqati wato sifqan wato sama da kake ganin ta a daidaita take a shirye take dan haka Allah ya rantsuwa da ita Allah ya ce innakum la fi qawlin mukhtalif ay innakum ayyuhal mushrikuna al mukazzibuna lirrusuli la fi qawlin mukhtalifin mutqaribil la yal ta'imuhu wa la yajtami'u kuna cikin magana da take sabawa da juna take kaucewa juna ba ta daidaituwa da juna ba ta kuma haduwa guri daya ma'ana wasu kafirai su ce wa manzon Allah mawaki wasu ce ainihin wato dan sihiri wasu ce tatsuniya ke karantawa su kansu ba su samu tsayuwar magana kwaya daya akan menene manzon Allah ba wa qala qatada malan qatada yace innakum lafi qawlin mukhtalifin ma baina musaddiqin bil qur'ani wa mukaddibin bihi an samu saɓani tsakaninku wasunku sun gaskata da alƙur'ani wasunku kuma sun ƙaryata da ƙur'ani ko kanku ba ku samu matsaya guda ɗaya don gane da wannan addini don kuma gane da wannan annabi naku ba Allah ya ce yi ufaku an man ufika ai inna ma yarudu ala man huwa ballun fi nafsihi li annahu qawlun batilun wa inna ma yunqadu lahu wa yadillu bi sababihi wa yu'faku anhu man huwa ma'afukun ko ma'afukun dallun ghamrun la fahama lahu kama ƙala ta'ala kamar yadda ubangiji madaukakin sarki ya faɗa kan cewa fa innakum wa ma ta'buduna دينكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم الله يسي فإنكم لليكو إنا وما تعبدون لدئ أبن كتبوتا بوتاوى الله wanda yake kuke bautawa kuma bayan Allah ma antum alaihi bifatinina ba ku kasance dangane da shi ainihin wato kuna masu kece shi a cikin gaskiya da kuma abin da yake shi ne daidai ba illa man huwa eh, salul jahim sai wanda zai zama ainihin wato zai shiga wutar jahannama a cikin ku dan haka ba akan gaskiya kuke ba ba akan ainihin wato daidai kuke ba za ku shiga wuta idan ba ku ainihin wato bi farkin da yazo da shi ko kuma tsarin da ya zo da shi ba qala ibn abbas radiyallahu ma wa siddi malam ibn abbas da malan siddi suka ce yu'faku anhu man ufika ay anhu man menene balla wato yana bata a kansa wanda ainihin wato dama aka kaddara batacce ne ba shi da ainihin wato rabo na shirya to don haka ana kawar da shi daga fahimtar qur'ani da kuma gaskata shi wa qala al-hasan al-basri malam hasan al-basri yace yusrafu an hadha al-qur'ani man kazzaba bihi ana kawar da fahimtar wannan al-qur'ani da kuma kawar da fahimtar gaskiyarsa da kawar da yadda da shi da imani da shi daga kan wanda ya karyata alqur'anin ya kuma karyata ainihin wato wannan manzo a qutilal kharrasuna an tsine wa masu kirkirar ƙarya su danganta wa Allah su danganta wa manzo su danganta wa qur'ani qala mujahidun alkazzabuna ana nufin masu ƙarya ko masu ƙaryatawa qala wa hiya mithlu allati fi abasa a qutilal insanu ma akbarahu الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما Ya ما isa ما Allah ya ce لرما الله يتي an الإنسان ɗan adam, ma أدم farahu. Wannan irin kafirci ɗan adam yake da shi ma'ana menene yasa ɗan adam yake kafircewa Allah Allah ya la'anci wanda duk yake kafircewa ubangiji wa ta'ala. min ayyi in khalaqahu daga wannan abu ne muka halicce shi ne kam min nutfatin khalaqahu faqaddarahu daga digon mani ne muka muka shi muka kuma tsara halittarsa shine fa qaddara thumma sabila yassarahu sannan hanyar fitowarsa daga cikin mahaifiyarsa Allah ya sauƙaƙe ta domin idan kaga ta inda dan adam ke fitowa in aka ce ma dan adam jinjiri zai fito ta wannan gurin wallahi ba za ka yadda ba amma saboda Allah ya sauwake hakan hakan take faruwa shine ainihin wato thumma sabila yassarahu thumma amatahu sannan a kashe shi fa aqbarahu aje a binne shi a cikin kabari wannan ita ma ni'ima ce domin da Allah ya ga dama sai bar mu kamar jakuna kamar tumaki kamar awaki kamar shanu in suka mutu ko ainihin wato tunkiya ko jaki ko doki ya mutu sai a je kawai a jefar da shi haka akuya a je a jefar da ita sai dai karnuka su cinye to Allah da ya ga dama mu ma da sai ya maida mu irin waɗannan gawawacin duk wanda ya mutu ba za a mar sutura ba ba za a mar wanka ba ba za a mar likafani ba ba za a mar sallah ba ba za a je a tona rami a binne shi ba sai a bar shi kawai gawarsa kawai hankaki da ainihin wato kuraye da kyarkeci da zakuna su zo su babballa su cinye shi to amma saboda Allah ya nuna mana gata Allah ya ce summa amata hu fa aqbarahu sannan kuma mutum ya mutu musa a kaihi makabarta a binne thumma idza sha'a ansharahu sannan idan Allah ya ga dama lokacin da ya so sai ya tada dan adam kuma a filin tashin alkiyama thumma idza sha'a ansharahu Allah ya ce kalla in fa lamma ya ƙabe ma amarahu ina maka tsawa fa karfa abin da aka ɗeba maka na shekaru su ƙare baka yi abin da ya kamata ba Allah kiyaye to shine Hassan basri yake ta yusrafu an hazal qurani man kazzaba bihi ana kawarwa dangane da wannan al wanda ainihin wato ya karyata shine yufaku anhu man ufika a qutila al ay al Allah ya tsine wa ainihin wasu karyatawa masu ainihin wato kirkirar karya suna dangantawa Allah wal kharrasuna malamai suka ce abinda ake nufi da al-kharrasun ay alladhina yaquluna la nub'atu su ne waɗanda suke cewa ba za a tashe mu ba a filin tashin alkiyama wala yu a menene yuki nuna ba su da yaƙini akan haka ya tabbata daga abdullahi ɗan abbas ya ce kutilal kharrasuna ai lu'inal murtabuna an tsine wa masu shakka dangane da al'amarin kiyama Allah an ci wanda suke shakka dangane da al'amarin tashin kiyama suka ce wai basu yadda ba to lalle Allah ya tsine musu allazina hum fi ghamratin sahu ai ƙila. malamai suka ce fil kufuri wa shakki suna cikin kafirci da shakka gafilu na kana lahuna suna cikin ainihin wato rafkanwa da ainihin wato sahau da rafkanwa Allah ya ce yas'aluna ayyana maddi. suna tambaya wai yaushe ne kan ranar addini ma'ana ranar kiyama ranar sakamako wa inna ma yaquluna hadha takdhiban wa inadan wa shakkan wastib'adan suna faɗin wannan ne saboda suna ƙaryatawa kamar ka zo ka ce to kun ce da za ta hikiyama to ya eh, za ta heta ma'ana kana faɗa kana mai shakka da ƙaryata abun wa inadan da taurin kai wa shakkan da shakka wasu ba'adan da ta abun cewa ba zai faru ba Allah ya ce to ka gaya musu ranar ta tahin kiyama yawmahum alan nari nuna. ita ce ranar da akan wutar jahannama za a jarrabe su za a fitine su qala gairu wahid da yawa daga cikin malamai suka ce ay yu'azzabuna ay yawmahum 'ala an-nari yu'azzabuna kenan ranar da su akan wutar jahannama za a dandana musu mugunyar azaba kama yuftanu dhahabu minan nari kamar yad 'ala nari kamar yadda ake kona azurfa ko zinari akan wuta a ainihin wato kona shi domin kera wani abu wa kila yuftanuna ay yukhraquna za a kona su za a ainihin wato yi gobara a kansu saboda sun karyata da wannan tashin alkiyamar don haka a wannan ranar za a yi musu wannan Allah ce zuku fitnatakum kamar yadda ya faɗa wani yace zuk innaka antal azizul إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما bihi به allah ce يتذق أنت أنا أذابا innaka antal azizul karim Allahu akbar wato kai ne dan manya kai ne mai buwaya kai ne mai karamci wato wannan Allah kamar yana izgilanci ne kamar a ana dukan ka ana cewa yalla barka da asuba ya tsula ma bulala a ce sanne yalla bai mun gaishe ka yalla bai sai ya tsula ma dine buk innaka antal azizul karim ana ɗanɗana ma mugunyar azaba ana cewa sannu ɗan manya sannu ɗan girma sannu dan mutunci alhalin ko baka da mutunci wannan kamar ainihin wato izgilanci ne Allah ke yi wa bayi wanda suka kangare wa Allah suka kafirci wannan shine to shine yake ta zuqu fitnatakum ku dan azabar ku da fitinar ku ai azabakum wannan azaba ta ku hadha allazi kuntum bihi tasta'jiluna wannan shine abin da kuke gaggautowa kanku da shi kuna cewa wai idan har abin nan da ake faɗa gaskiya ne in kana haza min indillahi fa amtir alaina ku وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وإذ قال اللهم كتنا لوكا سند سكيت سوى يا أبنجدي إن كان هذا هو الحق من عندك idan wannan abin da kake faɗa na ƙur'ani da hadisi da kuma abin da kace mu bi nan gaskiya ne daga gurinka to fa amtar alaina hijaratan minas sama'i ka ainihin wato yi mana ruwan duwatsu daga sama inna lillahi wa inna ilaihi raji ruwan azaba na duwatsu ai mana ruwansa daga sama kai ka duba ruwa ko na sama ne aka sake maka shi yana dukan kanka kana ga zaka sha balantana ruwan garwashi da azaba amma haka suke cewa wai idan abin da gaske ne to ai musu ruwan sama ba za su ruwa na bala'i na tashin hankali na matsala fa amtar alaina hijaratan minas sama a wi itina bi azabin alim ko kuma a zo da azaba mai radadin da ake ta cewa za a yi mana azaba to mu gante yanzu ne Allah madaukakin sarki yace idan aka ɗanɗana musu mugunyar azaba aka ce musu zuko fitnatakum ku ɗanɗana azabar ku hadha alladhi kuntum tasta'jiluna sai a ce musu wannan shine da a duniya kuke cewa a gaggauto muku da hito ga yau ya same ku ayyuka qala lahum zalika tafri'an wa tawbihan wa tahqiran wa tasgiran za a ga musu haka ana masu mai kaskanta su ana mai ainihin wato nuna musu ainihin wato wulakanci da cin mutunci da tsawa da tun da azaba ana gaya musu haka domin su gane sun yi kuskure sun yi ba daidai ba Allah ya ya da mu ya kuma kawar da mu daga kan wannan tafarki Allah rahma sai Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun na'am آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين نعم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون نعم وفي السماء رزقكم وما توعدون نعم فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الله سبحانه وتعالى يتي إن المتقين lalle masu tsoron Allah fi jannatin suna cikin aljannatai wa uyunin kuma suna cikin marmaro da ainihin wato wato idanuwar ruwa shine uyun jam'u ai wato idan ruwa da marmaran ruwa waɗannan ruwaye guda kusan biyar ko shida ainihin wato ruwa na sha wanda yake ba mai baya baya baci da kuma zuma da ainihin wato wacce take ba mai ba ba jannati allati wu'ida almuttaqun na'am فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى الله يتمثل الجنة التي وعد المتقون misalin aljannar da aka yi wa masu tsoron Allah alkawarinta fiha anharun min ma'in ghairi asini a cikinta akwai ruwa wanda yake ba mai ɓaci ba ba mai jirkitawa ba ba wanda za ka sha ya ainihin wato jirkita maka lissafi ba wa anharun min labani da kuma abin nan marmaro na ruwa wanda yake na nono a lamyata ya tagayyar ta'amuhu wa anharun min asalin min khamrin lazzatin lisharibina da kuma marmaro na ainihin wato ruwa abin nan khamrin na giya lazzatin mai daɗi mai zaƙi lisharibina ga masu sha wa harun min asalin musaffa da kuma marmaro ko kuma ido na ruwa na ainihin wato zuma wacce take tatacciya wankacciya wacce ba ta da matsala ko kuma kashin zuma a cikinta to shine anan ma yake cewa innal muttaqina fi jannatin wa uyun lalle masu tsoron Allah suna cikin aljannatai wa uyun da kuma mare mari na ruwa wato za mu sha daɗi in Allah ya yarda wallahi tallahi in Allah ya wannan ruwa in Allah ya da alaramma da ni da kai da sauran masu biye da mu da wanda suke sauraron mu da wanda suke aiki da duk abin da ake faɗa ɗin nan in Allah ya yarda wallahi tallahi za mu sha waɗannan kayan zaki da kayan daɗi in Allah ya yarda insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya sa da mu a ciki shine yake cewa fi jannatin wa uyun yace akhidina ma atahum Allah ma atahum rabbuhum suna masu karbar abin da Allah ya basu wasu malamai suka fassara da cewa ai sun karba abin da Allah ya basu na shari'o'insa tun a nan duniya don haka a gobe kiyama za su sha daɗi amma dai maganar gaskiya da fassara da malamai suka fi yarda da ita shine akhidina ma atahum ma atahum rabbuhum za su karba abin da Allah ya basu na ni'imomin aljanna innahum kanu qabla zalika domin sun kasance kafin su shigo aljannan nan a can duniya na suna kyautata ibada suna kyautata aqida suna kyautata tauhidi suna kyautata zamantakewa suna kyautata komai na rayuwarsu na addininsu da na mu'amalarsu ba sa wasa da shi to waɗanda suke da wannan halin su za a yi musu liyafa da wannan aljanna daga cikin ɗabi'unsu Allah ce kanu qalilan minal layli ma yahdauna sun kasance da kaɗan ne daga cikin dare suke ainihin wato yin bacci suke ainihin wato kwanciya ya Allah ya ce wa bil ashari daidai lokacin suhur daidai karfe uku da rabi zuwa hudu na dare hum yastaghfiruna sukan tashi su ta istighfari da neman tuba ga Allah da sallolin nafilfili da sauran ayyukan ainihin wato dare sallolin dare da ayyuka na ibada na dare Allah ya ce wa fi amwalihim haqqul lis wal mahrum wa fi amwalihim haqqun a cikin dukiyoyinsu kuma suna da haƙƙin da suka fitar lissa'ili ga wanda ya zo ya roƙa ya nuna yana cikin damuwa a taimake shi wal maharumi da kuma wanda Allah ya haramta masa ya zo ya roƙa mutane kashi biyu ne gane da matsaloli da damuwoyi akwai wanda idan ta kai mukura zai zo ya ce alhaji gaskiya akwai matsala fa me ya faruwa ne wallahi akwai damuwa yau kwana uku ba a dora a cikin gidana ba alhaji akwai damuwa wallahi mara lafiya nake da shi har yanzu abin ya kisa ya yawa duk abin da na mallaka ya kare kuma har yanzu ba alamun sauki ina neman agajin Allah sa'an nan kuma agajin ka naji wallahi akwai matsala tufafi na duk sun yayyaki wannan rigar da ka gani ita kaɗai ce yanzu a jikina sauran kana gaba ɗaya ba za su sako ba in ko na sako su na fito to ba ni da bambanci da mahaukacin wancan layi ma'ana zan zama kamar mahaukaci komai nawa a lalace ki alhaji akwai matsala fa wallahi me ya faru wallahi mata aka bani ba ni da sadaki kuma wallahi ku aurar da ni ko kuma lalace yawwa saboda haka ko aban sadaki na kai a daura mun aure ko kuma za a samu matsala akwai matsala an gane maganar da kyau ku to wannan duka asail kenan wanda zai zo ya roka ya tambaya idan yana cikin damuwa wal mahrum shi ko wanda Allah ya haramta masa roka wallahi idan zaka kwana da shi ka wuni da shi in zaka kashe miliyan 100 a gaban shi ba shi da kwandala ba shi da abinci a gidansa ba zai iya taimaka yana ba ina cikin damuwa ba to shi yasa ake so mutane su kasu kashi biyu wajen yin sauta ko sadaka ka zama idan an roƙe ka ka binciki wanda ya roƙe ka nan matukar yana cikin bukata ka taimake shi domin Allah ya ce haƙƙi ne wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum akwai kuma wanda zaka kalle shi daga ganin yadda hularsa ta daji zufa ya faffarka ta daga gwadon goshinsa ka san cewa wannan mabukaci ne baka da bukatar sai ya ce alhaji taimaka mu mutane ba su da lissafi wai sai su zauna wai gaji kana makwabtaka da mutum kyauran kofar gidansa kaɗai in ka kalla ka san cewa yana cikin bala'i kwanan siminti uku ne zai gyara ta amma kullum idan zai shiga gida da daddare ya dauko dutse daga cikin gidan ko wani itace ya tokare ta amma har yanzu wai saboda baka da hankali wai kana jiran sai ya zo ya ce ka taimake ni ba ni da shi rigarsa in ka kalli bakin wuyanta ta daddaje ta kyakkece zufa ya mata masu kulatu ta kokkoɗe wani za ka gani kaya kala uku yake sakawa a rayuwar shi wallahi tallahi kuma mutane sun san irin waɗannan mutanen a cikin anguwanninsu kayansa kala uku ne rak ya canza wancan ya sake sa wancan ya sake sa wancan ya sake zagayowa ya sake sa wancan kullum Allah ne da kullum in za ka gani wannan jamfa ita ne a jikinsa wannan jallabiyar ita ce a jikinsa wannan rigar ita kaɗai Allah ya hore masa ko su kaɗai guda biyun nan ko ukun nan wai amma har yanzu kana jiran ya zo ya ce alhaji a taimaka mu ban wani za ka ga kullum a cikin gidansa abin da ake fitowa da shi shine tuwon masara ba ka ganin canjin abinci da ranar shi za a tuka su ci da shi da yara da mata da daddare shi za a tuka su ci da shi da yara da mata da safi shi za a tuka a karya da shi babu canjin abinci wannan fagama wanda yake da wadatar a tuwon kenan amma har yanzu baka gane wani ba shi da shi ya kamata a taimaka masa ba eh? wani za ka ga idan ya fito yana tafiya wallahi za ka ɗauka cewa haukacewa yayi yana hada hanya yadda ka san wanda ya shay yayi marisa ya kafso ma'ana yana haɗa hanya saboda tsabar yana cikin damuwa da kunci akwai wanda zai zo tsallaka titi ko duba bai yi ba saboda yana cikin damuwa yana cikin matsala amma fa yana da makwabci alhaji wani bai taba tambayar mai halin wani yake ciki ba wallahi bamu da mutum tsifa Allah bamu da kirki muna da matsala dangane da mu'amalantar abokan arziki da makota da yan uwa da dangi yana da kyau ka zauna kai nazari ka ga cewa halin da wani yake cikin innin yaya wani ƴaƴan gidansa kaɗai in ka kalla ka sai yana cikin damuwa kafarsu busu busu mala kayan jikinsu a yayyage uniform ɗinsu a farke yara nawa ne zaka ga sun kamo hanya za su wuce makaranta sai ka ga uniform ɗinsu malam da ɗinki na hannu ba ɗinkin ma keke ba ɗinkin hannu yara nawa ne za ka gansu da uniform da fati a jiki fati a jikin uniform ɗinsa amma wai baka gane cewa ubansu yana cikin damuwa ya kamata ka kira shi ka tambaye shi ka ɗauki wani abu ka ɗan agaza masa ba to wannan shine lissa'ili wal mahrum akwai wanda Allah ya haramta musu ba za su iya roƙon kowa ba شيني الله يتل الفقراء الذين أهسروا في سبيل الله لا يستطيعون الفقراء الذين أهسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا الله يتعلم الفقراء الذين أرسلوا في سبيل الله sannan ga talakawa nan da aka tare su aka kange su saboda Allah saboda yakin abin nan wannan sune ahli suffa da malamai suke kawo tarihin su wanda sun kaurato sun baro gidajen sun baro komai nasu suka zo suka zauna a Madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna buƙatar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato su taimaka masa to amma ba su da komai sai aka ɗauka tsabar kuɗi ne ya sa sun ɗebo guziri suka zo suna kwana a masallaci suna sa suna ce suna sha shine Allah ya ankarar da manzon Allah da sahabbai cewa a taimaki waɗannan mutanen fa la Una darban fil ardi ba sa iya fita su je su nemo abin da za su ci a doron ƙasa Allah ya ce ya hasabu kuma jahilu aghniya wanda ba su san su ba sun ɗauka wadatattu ne haka mutanenmu suke za a ga mutum zai ɗan yi wanka zai ɗan goge ɗan rigan nan guda biyu ko guda uku da Allah ya bashi zai ɗan goge ta ta ɗan yi karin guga yar hulata zai baya da ashirin ko talatin a ɗan ɗame masa ita zai fito ya zauna ana ɗan tattauna ana magana kai ka ɗauka cewa a wadata yake wallahi a lokacin za ka samu yunwa ce take rarakarsa yunwa bai ci ba wallahi to ba shi ba ƴaƴansa a gida ƙanana su ma ba su ci ba bayin Allah ku ji tsoron Allah ku daina zama sai an roƙe ku sannan ku bayar wani Allah bai ba shi zuciyar da zai roƙa ba Allah ya yi shi da fulatanci kamar yadda ake faɗa ba zai iya zuwa ya ce a ba shi ba ba zai iya zuwa ya ce yana da damuwa ba ku ya kamata ku yi nazarin cewa wanan nan irin yanayin da muke gani ke fama din nan wallahi akwai damuwa yasa wani ana ba shi sai ya fashe da kuka wallahi malam wani aka mar kyauta malam sai ya rushe da kuka saboda kawai ya tabbata Allah ne kawai ya taimake shi aka bashi dan bai gaya wa kowa damuwarsa ba ya danna zuciyarsa ya haƙura don haka ana bayi in ya tuna cewa kawai Allah ne ya kamar sai rushe da kuka kawai shi da kansa yana tausaya wa kansa ba ma kai da ka bashi ba saboda haka ku dinga jin tsoron Allah kuna taimakon waɗanda ba su roƙe ku ba cikin dangi da ƴan uwa ka bincika ka ce ni kan ina labarin wani ne na jima ban ga wani ba ce wallahi yana da Allah wani in ka ganshi ka ce ina son ganin shi yanayinsa kawai daga ya zo gurinka ka kalle shi wallahi malam akwai wanda takalmi ɗaya yake sakawa a rayuwar shi ba shi da na biyu wannan takalmin da shi zai shiga ban ɗaki ya wanka da shi zai wanke ta kuma sallacin juma'a da shi zai yi wanka an gayyace shi ɗaurin aure ya je da shi zai fita ya je makaranta da shi zai fita gurin ta'alim da shi zai fita ya je duk wani abu na rayuwarsa da wannan takalmin kwaya ɗaya yake rayuwa kai ka san dai in ba talauci ba babu yadda za a ya zauna da takalmi ɗaya na rayuwa da shi wani hularsa ɗaya ce tak wani rigarsa kala uku rak ba shi da wasu bayan waɗannan me kake yi ya kai mai kuɗi ya kai alhaziwa ne ya kai ɗan siyasawa ne ya kai wana kaza me kake dangane da taimakawa irin waɗannan shi Allah yake siffanta irin waɗannan mutanen cewa wa fi amwalihim haqqun a cikin dukiyoyinsu akwai haƙƙi lisa'ili ga wanda ya zo ya roƙe su wal da kuma wanda Allah ya haramta masa roƙo an haramta masa shi kan Allah bai ba ida mai je iya roƙa ba Allah ya ce wa fil ardi ayatin lil muqinina a cikin ƙasa fa akwai aya aya ga masu kankancewa da Allah a cikin doron ƙasa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid cikin komai da ka sani akwai aya da take nuna lalle Allah kwaya ɗaya wa fi anfusikum kai a karan kanku kanku ma akwai aya a fala tubsiruna Allah ya ce ba ku gani ne ko makafi ne ku wa fi sama'i rizqikum a sama arzikinku yake zuwa ma'ana a cikin sama arzikinku yake zuwa wasu malamai suka ce na ruwan sama wasu malamai suka ce na ainihin wato tsiro da Allah ke saukara ta hanyar zubar da ruwan sama wasu malamai suka ce rizqikum aljannar ku a sama take amma dai wannan shine ba'idun ya nisa a fassara da haka ya fi a fassara shi da ruwan sama wa ma aduna da abinda aka yi muku alkawari shine malamai suka ce aljanna ake nufi abinda aka yi muku alkawari ita ma a sama take ita ce aljanna Allah ya ce fa rabbis sama'i wal ardi na rantsi da ubangijin samai da kasai a cikin waɗannan ayoyi gaba ɗaya da muka karanto Allah ya yi rantsuwa ta kai kusan guda takwas ko wani a makamantan haka Allah fa da ya rantse da kar ya rantse duk abin da ya faɗa gaskiya ne amma yana rantsewa ne dan ya zamanto ainihin wato a ƙara yarda da abin da yake faɗa amma da ya rantse da kar ya rantse wallahi tallahi abin da duk Allah ya faɗa gaskiya ne don haka ainihin wato Allah maɗaukacin sarki ya ƙara rantsewa yace fa rabbis sama'i wal ardi na rantsi da ubangijin sammai da kasai innahu la haqqun wannan kiyamar da wannan lahirar da wannan addinin da wannan qur'anin da wannan manzon gaskiya ne Mislama ma annakum tantiquna yadda dai ba kwa shakka akan ku kuke magana ba wasu ba ko ai dai idan kana magana ka yarda kai kake magana ba wani ne yake maka magana ba to yadda ka yarda cewa kana magana kuma daga ta kai kake magana ba wani ba to haka kiyama take gaskiya inji Allah subhanahu wata'ala misal ma annakum tantiquna kwatan kwatin yadda kuke magana to haka ainihin wato qur'ani yake gaskiya haka kuma hadisi yake gaskiya haka lahira take gaskiya da sauransu jama'a mun fassara kalmomin wannan aya amma abubuwan da malamai suka faɗa dangane da hakikanin fassarar su sai gobe idan Allah ya kai mu domin akwai maganganu masu ɗumbin yawa dangane da waɗannan maganganu da Allah ya a cikin waɗannan ayoyi Da aka insha Allah ta'ala ala ramma in Allah ya kai mu gobe za ka sake nana ta mana su domin mu sake jin fa'idojin da malamai suka faɗa dangane da waɗannan ayoyi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya sai mana akwai akwai akwai wasu akwai na farko dai tukunna ina sunayen wanda ina sunayen da ka wannan mai ne a wannan dole sai mun karatun su a da sai gobe za mu abin nan kuma da akwai dai na jiya amma kafin nan a farko dai tukuna jama'a afuwan akwai wani bawan Allah da ya kawo alkur'ani guda biyu a yake ladan Allah ya kaiwa kaninsa to mu a fahimtar mu akwai sabanin malamai dangane da kai sadaka ka sai Allah kai wa wani wanda ba mahaifinka ba muna ganin ka yi addu'a dai wa kaninka Allah ya masa rahama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa za ka yi addu'a Allah madaukakin sarki ya isar da ita zuwa ga dukkanin al'ummar musulmi kamar yadda ake addu'ar shiga makabarta da sauran addu'ar Allah ya ji musulmi Allah ya kaza amma kai sadaka ta musamman ka sai Allah ya kai wa kaninka akwai malamai da yawa ko mu ce jamhur na malamai kuma ita ce magana mafi inganci cewa ba za ta je ba gaskiya abin da zai je shine yi sadaka zuwa ga iyayenka mamarka ko mahaifinka wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka maka da alkhairi wani bawan Allah ya kawo naira dubu biyu da niyyar naira dubu ɗaya sadaka ga iyayensa Allah ya ji kansu naira dubu ɗaya ah, shi da iyalan shi Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi to Allah madaukakin sarki ya biya muku bukatunsu na alkhairi iyayenka kuma Allah ya ji kansu to wannan kan tabbatacce ne ko miliyan ɗaya ka kawo kace na babanka ne ko na mahaifiyarka kai tsaye ba kwanta ba ta zarce ba ta lankwashe ba za su zarce zuwa gare su kuma za su ji ni'imar wannan lada da wannan abin da kai musu wani bawan Allah ya kawo turare guda goma da kuɗi naira dubu ɗaya Allah ya ba Allah ya biya masa bukatunsa so ina roƙon Allah ko muna roƙon Allah wannan turare da ka bayar Allah ya karfafa maka gidanka na aljanna kai ma sannan kuma wannan ainihin wato kuɗi da ka bayar ubangiji madaukakin sarki ya sa ya zamanto sana kamakonsa ita ce jannatul firdausi Allah ya biya maka bukatunka na alkhairi tare da al'ummar musulmi gabaki daya to ziya mun faɗi abin da aka samu amma ban faɗi adadin ko total na kuɗin ba so total ɗin kuɗin shi yana naira dubu takwas da naira talatin shi ne abinda muka samu jiya Allah ya saka waɗanda suka bayar da su da aljanna da alkhairi sannan yau kuma muna da fatima yusuf ta ba da naira ɗari muna da musa ahmad ya ba da naira ɗari biyar muna da umar alhaji abubakar ya sake ba da naira ɗari biyar abba gana shatima shi ma ya sha turo mana yau ma ya sake turo mana naira ɗari biyu sai kuma kallamu ali ya turo da naira ɗari biyar sai wani bawan allah ya turo da naira dubu ɗaya sai abubakar suleiman alarama mai jan baki ya turo mana naira 500 biyar allah ya saka mishi da alkhairi sai kuma kabiru muhammad usman ya turo mana naira 200 biyu sannan sai abdullahi ali muhammad ya turo mana naira 1,000 jimillar kuɗin da muka samu a yau naira dubu da biyar yan uwa wanda suka ba da wannan gudunmawa allah ya saka muku da aljanna wato ina so ku ɗauki darasi cikin abin da alaramman nan yake yi kun ga dai alaramma kamar yadda na faɗa jiya zai zo ya karanta mana ƙur'ani kuma zai je ya dauki akawun da muke bude don taimakawa bayan Allah da taimakawa wannan da'awa da taimakawa wannan harkoki da sa gudunmawarsa wallashi haka ake bukata ko ta ina ka tabbatar da cewa akwai ruwanka a ciki shi addini ba a cewa ba ruwana in ka ce ba ruwanka sai Allah ya ce kai ma babu aljanna duk inda aka zagayo a same ka kai ma kana diga wani abu kana dan yin wani abu a kai saboda haka Allah ramma Allah ya saka maka da alkhairi wannan abin da kake yi wallahi muna jin dadin sa kwarai da gaske kuma sannan kana bada darasi ne wa saura da cewa so yayi kokari ya bada sa misali ta iya yiwuwa kai baka da wani abu da kake bada gudunmuwa na addini to wannan wata dama ka samu da kai ma zaka so ma kanka a ciki ayi ayi adama da kai kuma sannan irin abin da ake bawa saura da suke gudajircewa kai ma kuma ka same shi Allah madaukakin sarki ya saka kowa da alheri Allah ya biya kowa da aljanna Allah kuma ya sa wannan abin da muke yi da mu da ku masu sauraro da masu taimakawa duka Allah ya sa sanadiyar wannan aiki mu tafi da jannatul firdausu baki daya akwai wasu shawarwari da wasu tambayoyi da neman addu'a gaskiya ba mu karanta su ba a yi haƙuri sai gobe za mu karanta su insha Allah ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam aminu ai na ce maka duwar takarda